Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu guru Adrawa barkamu da asuba barkamu da tash. A yau muna talata. Muna da karfe goma da arba'in da minti tara. A daidai cikin wannan lokaci. Haka gari ya waye. Allah ya sa damu da alferin da ke cikin wannan ini aka kaddara asara Allah ya kare mu Allah ya kare mu kuma ga bakunan duniya aka gurubta adarawa aka wannan yariya ce ta kawo shawara kuma gare ku gurub adarawa wannan yariya tana da samari guda uku abu ya ɗaure makai ta yi tagumi aka ita ko ta ce ba ta son talaka a sai mai kuɗi daga cikin samarin nata dukansu masu kuɗi ne daga cikinsu take son a bambanta mata wanda ya kamata ta arma a ba ta son wahala aka cikin samarin nata kowa dai ya gwada bakin nashi kokari kuma ta ce kowa shi gwada nashi aiki ta gani na kuɗi kawai zalla guda sarmayinta guda ya yi itaji hawa uku gidan sama ya yi so ɗaya ɗaya har so uku kuma da ruwa da oriba na an kai gidan simintin da an kai da ori oriba aka yi birgi da ori oriba aka yi gina da ruwan ori ba, dole wannan ya yi aiki haka ɗaya daga cikin samari guda shi ko ya buga guduron har kilo uku shi ko da 'yan ɗari ɗari zalla har kilo uku aka buga na kuɗi kawai a ƙasa aka buga kuɗi aka yi simi aka yi abin da su a guduron aka yi kwalta har matsawar kilo uku da 'yan ɗari ɗari zalla dole sai bakin garkasu yariyan nan haka guda shi ko ya sayi tiyan wake biyat wannan wake da jikan jika goma goma na aka dafa wake nan bakin garkasu yariya doka tiyan wake har guda biyar da yan jika goma goma aka sa ga wuta ana dafa waken nan sai da waken da yadda hukaf kowa ya tabbata to daga cikin samarin nan ta ce wai cikin suwa ya kamata ta ɗoka ta arma aka zaɓi gare ku adarawa ɗole. daga sahel ne birnin yame naku ne na kanku da kuka sani malam musa baban aisha aka a kira mu bisa lamba ita ce lamba takwas Aka ka sa biyar malam ƙara biyar ka sa zero ka ɗarma takwas ka ƙara sawa takwas a can ƙarshe ka sa biyar da shida za ka sa malam musa insha Allah zamne a cikin birnin yame idan ta kira ko ta kan wazab ka aza duka ɗaya ne wannan lamba da muka baku in ka aza kan wazab za ka samu idan ka aza kan kira za ka samu dole don wasu na kira ba su samun mu to ita ce wannan lamba ta wazab wannan yariya ga ta nan dai wannan yariyar ta kawo shawara cikin gurb adarawa ta ɗaya da gurb adarawa ta biyu da gurb adarawa ta uku akwai gurb ta a taimaki juna ta mata zalla mun gaida ku insha Allah mata kuma gurb a taimaki juna dole mata zalla haka fata alheri nake muku ita dai wannan yariya ta ce ba ta son talaka haka sai samari kuma wanda ke da kuɗi wa'annan samarin nata guda uku haka wa'annan samari ta ce kowa ya zo ya gudu kuɗi cigan ta gani bakin ƙofar gidansu dole haka sarmayi guda na ya zamna ya gina gida itaje daga na hawa uku bayan ya gama wannan gida har hawa uku kuma ba a yi shi da komi ba da buta Ori ba da ruwan Ori ba na aka yi blok aka yi birgi aka yi wannan gina da ruwa da komi in ma wanke hannuwa za a yi da ruwan Ori ba ake wanke hannuwa yayi ya kare ta ce ta gane haka guda ya zo shi kuma guda tun daga kilo uku bakin kofar gidansu ya buga kwalta bakin gidansu har kilo uku ba a yi ta da komi ba da 'yan ɗari ɗari an ka buga ta 'yan ɗari ɗari aka buga kwalta har kilo uku tsole shi ma wannan ya yi ƙoƙari haka sarmayinta na ƙarshe na uku ya je sotiya wake biyat wannan wake ba a sa itace ba a sa komi ba da kuɗi an kai daho wake 'yan jikka goma goma an ka daho wake yadda ho wake wake yadda ho daidai haka shi muke tambaya ko goro adarawa shi cikin wa'annan samari ya kamata ta arma dole mana ma Allah godiya da muke tare da gurub ta adarawa haka daga birnin yame daga na birnin tawa ne da kewayenta na kuna kun ka sani dai malam Musa muke roƙo ga Allah kuma ya kama mana zaman lafiya a ƙasar mu da kwanciyar hankali haka da ƙasashe makwabta dangi dole Allah mu da yannan mu da suke daji so za mu muke suburbuɗa muku dubu-dubu na gaisuwa da dubu na addu'a a tafi daji a dawo lafiya. Ali. Allah muna roƙonka Allah ya kare mu da sharrin turawa da sharrin faransi haka da sharrin masu ƙulle kulle a ƙasar mu ta Nijar Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu da kwanciyar hankali da shekara mai albarka haka Muhammadu mai girma Muhammadu Bazon. haka muna roƙo ga Allah ya sa a yi lafiya a ƙare lafiya Allah ya ƙara ƙarfin gwiwa dole hadarawa hadarawa ya kuke na ba labari ne shiru-shiru haka malama hajiya aishatu dole kwamfuta kwamfuta uwar rubuce-rubuce ka daga sahel ne ole allah ba mu lafiya haka uwayenmu da suke da kannanmu da yan uwa dangi maza da mata da suke asibiti kwance ya allah ya ba su lafiya allah mu da muke da bakin gwargwado lafiya kuma allah ya ƙara mana ita bayan allah da suka riga mu gidan gaskiya allah ji kansu Allah ya fi musu Allah ya sa kwanciya hutawa ce. Allah mu da muka rage kuma idan ta tamu ta zo Allah ya samu cika da kalmar shahada wannan yari yare ta ce ba ta son talaka amma ga mamaki na ya ishe ta ga samari samarin nan guda uku nata guda ya gina dogon gida hawa uku da bori ba aka yi shi haka sarmayi guda shi ko ya yi kwalta matsawar kilo uku da kuɗi da 'yan ɗari ɗari ne aka aza ƙasa aka yi kwannan kwalta gwada ya je ya sayi wake tiya biyar haka shi ma da 'yan jikka goma goma aka dafa wake yadda hu dole zaɓi zaɓi malama hajji aisha fara rubuta mana haka ma wanda suka baro mata ɗauke da juna biyu biyu Allah ya sa a sauka lafiya a ba mu sanarwa. Dole. haka wa'anda ba samu ba Allah ya ba suwa wa'anda suka samu kuma Allah ya ba da ɗiya masu albarka Allah ka shirye shi mu ka shirye su ‘ya'yanmu Allah ka sa mu cikin addinin musulunci godiya muke daga sahel ne fa dole nyame sai tawa gida dole adrawa adrawa dole adarawa ku bari dan tattaka yan rawar sannan malama hajji aishatu dole tawa da kewayenta haka kwanne da kewayenta kuma godiya na ce godiya ta gode akwai mayya da muke tare da su wa'anda suke da adami a cikin wannan gurb adarawa. na akwai yakubu zangon takoro asman dan gada wanke akwai a cashe dan bakin rai dole sani akwai da kanku da kuka sani malam musa baban aisha idan kuna son ku samu shiga wannan tafiya ku lalabi yakubu zangon takwaro. ga yammacin gida idan. ko ku lalabi a cashe da yake garin zarumai shi ma yammacin kwanne haka wa'anda suke tawa da kewayen ta kulalabi asman da yake a can ɗan gada wanke a nan wa'anda suke a ƙauyen kwanne da kewayen ta kulalabi na kumalan musa da mutanen yame da kewayenta ku samu na kumalan musa jagora baban aisha dole da nake kawo muku shiri wata kulu irin na musamman yanzu zabar ma suka ce wata kulu a adarawa mana muku fata alheri a ba ba mai a musamman lamba na madan lamba haku a na madan lamba gu tontonai sai lamba gu dan yamo dan haku dan haku kwai ne haka bananta dan bana eh, dan igu da ido Only. Inshallah. I'm a someone there.